ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين zai yi wa mutane magana yana yaro ƙarami tun kafin lokacin ya fara magana kuma zai yi musu magana yana babba a lokacin da ƙarfinsa ya cika zai musu magana da abin da yake gyaruwar addininsu da rayuwarsu ne kuma yana cikin salihan mutane a cikin maganganunsu da ayyukansu